nisiful hayat kashi na uku bismillahir rahmanir rahim ko da suka gama karatu har phd sun yi tuni sojojin us sun fara neman adil ya shiga cikinsu saboda a yi haɗin da ya fi kowa cancanta sai da ya bi shawaran abu sannan ya amince ya fara aiki da coast guard yanzu haka shi sojan coast guard ne na Amerika adil ko abi sam ya yarda ya koma kasar waje hakan ya sa ya samu aiki a nigeria air force agent duk da ko shi ma ya fi son nigeria don jarumi ne don jamima kawar shi da suke holewa ta dawo Nigeria don 'yar Abuja ce hakan yasa ya san yadda ya aka yi ɗin shi a can suka ci gaba da holewarsu wani dawowa da suka yi ne shi da adil ya haɗu da aisha daga nan ya kamu da matsanancin ƙaunarta ya biya matsa kowa a lokacin har yake faɗa wa adil akan aisha zai iya komai hakan ya sa adil ya kosa ya ga wacce ta yi sa'an nan hakan ya sa ya ce ya je jawo hankalin abi ya aura mishi ita amma sai ya alkawarin zai daina duk abin da yake na shaye-shaye da neman mata domin abin da adil bai sani ba bata lokaci ya yi mishi alkawari domin yana son ta sosai da kyar adil ya janyo hankalin abi ya amince domin dukkansu sun fi son adil saboda rashin lafiyan da yake dauke da shi kuma abi ba shi da burin adil su auri 'yar najeriya amma sai da adil ya san yadda ya yi amince da suka je ganin ta ne adil ya ga zara nan shi ma ya kamu da santa ba ɓata lokaci ya faɗi ba a ɗau lokaci mai tsawo ba abi da ankul suka je suka samu mahaifinsu aka tsai da magana hakan ya sa abi ya bar duk abin da yake yi ya nemi taransifa ya koma niger mina tun daga tun ƙaramin matsayi gashi yanzu har adil ya kai matsayin kaftin saboda jajircewa don yana daga cikin wanda amerika ke alfahari da su yanzu shi ma abid yana matsayin lieutenant adil yana da 29 years Abid kuma na da tatihiyas wannan kenan asalin su Aisha da Zara asalinsa cikakkun buzaye ne babba abubakar shine yaron sarki agadas sarkin barorodi na hudu yana da yayyi uku da kanne uku auren zumunci aka mishi da ummi mai suna rabi'atu bayan rasuwan sarkin agadas ne aka naɗa babban ɗan shi a matsayin sarki daga nan babba ya bar ƙasar agadas domin yana da sha'awar zaman Nijeriya hakan ya sa ya sauka a garin Bauchi ya buɗe gidan kaji yana sai da ƙwayayen da kajin a haka suke rayuwa shi da ummi har ta haifi Shattima bayan Shattima sai ta haifi Zara daga Zara sai Aisha sai Amira daga kan Amira bata sake haihuwa ba Zara da Aisha yarai ne kyawawa amma Aisha ta fi Zara hasken fata da kyau da cikowa suna da suna da suna da kwakwalwa ga saurin daukan abu tun suna shekara goma suka haddace alkur'ani ga ƙoƙari boko da arabi sun taso kusan kansu ɗaya har suka gama secondary school yanzu haka zara na da shekara ashirin a duniya aisha kuma sha takwas wata rana aisha ta dawo daga islamiyya tana ta sauri a lokacin ta haɗu da abid ya nemi ta tsaya amma sam ƙi, hakan ya sa ta ƙara burge shi daga nan ya binciko inda take to kun ji asalin kowannensu waye yanzu kowanne dai kun ji asalin tarihinsa kuma yanzu labarin ya fara daga aisha har zara ba wacce ta ta makara don aisha akan ya asuba ta riske ta zaune aisha ta yi gefen gado ta yi zuru-zuru idanun nan sun ƙara ciccikowa dama ga su tubarkalla nokin ɗin ƙofar ta ji ana yi da sauri ta tashi tare da ɗaukar ƙaramin gyale ta rufe sumarta ta buɗe ƙofar wata mai min ta gani rusunawa ta yajiya breakfast din ya zama redi. kai ta gida tare da mai da kofa ta rufe ledojin da adil ya kawo mata jiya ta dauka ta yi waje kicin ta shiga ta ajiye su kan tabul ta koma ɗakinta ta kwanta wani bacci ne ya ɗauke ta bangaren zara kan bayan ta yi asuba ta fara karatun alkur'ani sai wajen tara sannan wata take ta zo ta faɗa mata breakfast is ready tashi ta yi ta rufe alkur'anin ta mai da shi mazauninsa ta yi waje don wani irin yunwa take ji bata samu kowa a falon ba hakan yasa ta nufi dainin ta zauna arish din ta zuba a a plate ta haɗa ti ta fara sha murya abi ta je yana fitowa yana waya cikin daddadan muryar shi okay i will be their son it's guso awful da sauri ta jagila ta fara rufe jikinta kallo guda ya kai wa inda take ɗauke kai tare da ficewa baki baki ta tabe bayan ta gama breakfast ɗinta ta koma ɗaki a compound ɗin gidan ya ci karo da adil ya fito ya nufi parking lot shi adil ya saki mushi tare da faɗin bet are you ok ɗan ƙaramin tsaki ya ja ban sani ba ban sani ba ɗin sai yanzu zaka damu ka tambaya hannayen shi ya haɗa i'm sorry my two twin bro ina zuwa in this early of the morning ina, ina za ka je da sauri adile ce ni ai gaida mami zani abid ya ce serious ni ma canza ne. mota abid ta buɗe let go right adil ya yi murmushi ya shige gurin mai zaman banza aisha kamima ne ya farkar da ita daga nauyin baccin da ta fara wani irin yunwa take ji don rabanta da ta sa wani abu mai nauyi ban da ruwa a cikin ta kwana uku kenan cikin ta har murɗawa yake yi saboda yunwa hakan ya sa ta yi waje lokacin tuwo na neman yi don an kwashe breakfast an zuba na lunch a dining din zama ta yi tare da daukan dish ta buɗewa masu ɗin white rice ne hakan ya sa ta ɗan ɗibi kaɗan ta buɗe sauce ɗin ita ma ta ɗiba kuskus kaɗai ta tsakura da kayan ciki ta tashi ta fara ƙarewa ɗakin kallo komai na gidan su adal suka zuba suka zuba da don su sun ce ba su bukatan komai amma duk da haka sai da babba ya siya musu kayan ɗaki a wani fat aka zuba daban yayin da na nan duk suka zuba nasu faɗa mami ta fara musu akan me suka baro matansu da safen nan shiru suka yi yayin da ta nisa tana kana ta ce ta ci gaba sannan nan da sati eh za ku kai su zara su yi umara a Saudiyya, kafin su je aikin hajji. Daga can sai ku wuce Indiya ku yi honeymoon daga nan sai kowa ya koma bakin aikin shi. Dukkaninsu kansu na ƙasa sai lokacin Abid ya ɗago ya kalle ta tare da faɗin mami a aiki hutu sati ɗaya aka ɗaya aka bani don Allah mami ki yarje mana mu koma bakin aikin mu nan da mako ɗaya in ya so daga baya ma kai su umara shiru mami ta yi a hankali ta ce na ji amma sai dai dukkan ku kowa zai ɗau matar shi zuwa inda yake aiki in ya so kwa dinga zuwa mana ziyara adil ne ya ce mami kin san katse shi ta yi da sauri ba na son jin komai umarni nake baku ba shawara ba in dai kuna so ko kuma wurin aikin nan da one week to ba dole sai dai a yi yadda na ce idan kuma kun ce ba haka ba to fa dole ku kai su su yi umara daga nan ku dawo min da su kuma duk ƙarshen weekend za ku dinga ɗaukan su ku je can su kwana biyu su dawo shiru suka yi dukkansu yayin da sai suke ganin mami ta takura musu baki baki abid ya zumburo mami ta yi murmushi kai ka gama dole ku zaɓi ɗaya da ida adil ya yi wa abid alama kwafa abid ya yi hakan ya sa adil cewa momi mun yarda za mu tafi da su ɗin nan da sati ɗaya murmushi ta yi to allah muku albarka sai ku je ku faɗa wa matan naku su fara sallama ƙanshin dizaina turare aisha ta ji da sauri ta juya inda suka haɗa ido da adil da ya shigo yanzu bai ma lura da ita ba rusunawa ta yi har ƙasa ina yi yini iya adil kai ya ɗaga tare da faɗin lafiya ƙalau ya gajiyan biki a hankali ta ce lafiya ƙalau. ciki ya shige yayin da ta tashi ta ma ta koma tun biyu suka fara ganin baƙi yan ganin amare barin ma dangin su adil da suke da yawa sosai men ne suke ta zubo musu snacks da drink da abinci duk wanda ya zo haka yake tafiya yana santin gidan da kuma yaba kyau irin na amare yayin da duk wanda ya zo zai tafi sai an bashi jaka mai haɗe da hoton amare an angwaye a zuba snacks da da a ciki da drink wasu 'yan bakin cikin haka suke tafiya cikin hassada karfe hudu yan uwansu suka zo sosai aisha ta ji daɗi na ganin amira nan su iyata suka ƙara taho musu da sakon ummi turarruka ne na jiki da na ɗaki tare da wasu magunguna na mata sai lokacin ne aisha ta saki jiki ta yi fira sosai sai da iyata da sauran yan uwan suka sake musu nasiha sosai sannan suka koma sabon kuka aisha ta sa nan suka tafi suka barta tana rera ranar monday aisha na zaune cikin ɗaki domin ba abin da take sai zaman ɗaki waya ta ɗauka ta latsa namban ummi sai da ya kusa tsinkewa sannan ummi ta ɗauka salamu alaikum aisha na Aisha na jin muryan Ummi ta fashe da kuka sosai Ummi ta hau lashinta cikin kuka ta ce Ummi na yi kewanki sosai amma ke baki nawa ban na ga zara kadai kika yi. Injuwa Ummi ta tambaya Aisha ta ce ai ita kike kira ni baki kira ni baki kira ni ko na kira ki baki dauka ta sake ta sake fashewa da kuka ummi ta yi murmushi saboda na san wannan kukan shagoban naki zaki min shi yasa mai dauta amma ni ma na yi kewanki ummi ina baffa da amira suna lafiya ya mai gidan naki a sanye ta ce yana lafiya ummi ta yi saurin cewa ina aikin ne yanzu an jima za mu waya kike kula tana faɗin haka ta katse wayan lumshe ido zara ta lalubo sai dai bata kai da dailin ba ta ji alamun bude kofa, alaman za a shigo da sauri ta ja hijabi ta zira adil ne ya shigo sanye da white jalabiya irin na saudi arabia ya yi kyau matuƙa sai fidda kamshi yake don laushe ido ta yi ita kanta ta san Allah ya yi halitta risinawa ta yi ta da shi kai ya gyaɗa ba tare da ya amsa ba shiru suka yi yayin da ta fara wasa da yatsun hannunta ranar friday za mu wuce amurka mami ta ce na kai ki ko da abin da ziki ke da bukata ki siya a sanyaye ta ce ni ba abin da nake bukata kai ya jinjina oke amma duk da haka ya kamata ki shirya mu je saboda umarnin mami ne yana faɗin haka yasa kai ya fice daidai lokacin zara ke kiranta da sauri ta yi fikin sissa na yi kewanki a ce muna gida ɗaya amma yau kwana biyu ba duba ba wuci zara ta saki ni ma nayi kewanki sosai yar uwata aisha ta ce ya adli ya ce min za mu fita za tafi america ran friday har da ke kai zara ta girgiza kamar aisha na ganinta A'a ban sani ba wuci aisha ta saki za mu je siyayya yanzu don Allah ki fito mu haɗu na ganki ko na da sauki ba abin da ke min daɗi zara ta ce oke to shikenan zan leƙo sai mu ga juna nan suka katse Tashi Aisha ta yi ta bude wardrobe doguwar riga a baya ta saka brown ta yi rolin gyalen ta fice, tsaye ta same shi yana ganin ta ya sa kai ya fice ta bi bayan shi da sauri. Zara kam ta windo ta hango su, don haka da sauri ta tashi sai dai tana fitowa falo ta ga Abid hakimce ya daura kafa ɗaya kan ɗaya. akan center table yana danna system da sauri ta koma saboda wani irin tsoron shi take ji aisha kam ido ta yi ta zuba ko za ta ga zara amma shiru har suka shiga mota adil mai numfashi suka fice kanta na gefe kan hanya tana kallon yanayin unguwan gashi yana waɗanda suka amsa sunan shi kam hankalin shi na kan tuki a haka suka ƙarasa babban botik ɗin na mata fita yi hakan yasa ta fice kaf kayan mata ne hakan yasa yi magana da wata ma'aikaciyar gun cikin yaren turanci akan ta zagaya da aisha ta zaɓa abinda da take so riko hannunta matan ta yi ta mata murmushi nan suka shige red kaɗai ta ɗauka pat kaɗai ta ɗauka domin ta san za ta fi buƙatan shi ko da sun je ƙasar amerika ba tare da ta mai ba don ba abin da ba ta da shi dan akwati hudu kowace ita da zara su adil suka kawo musu kuma kaf kayan kasar waje don haka ba abin da take da bukata bayan shi lafin din shi ta sa aka yi mata sosai yadda ba zai gane ko meye ba nan suka fito aka faɗa mishi kuɗin ya zaro atm suka bashi pos mashin ya amsa ya da suka cire kuɗin nan suka koma mota sun kusa isa gida sai lokacin ta ɗan dube shi amma zan je in yi sallama da su ummi ko girgiza kai yayi sai dai in wani dawo daga haka bata sake magana ba har suka isa ɗaki ta faɗa ta saki kuka tare da kiran ummi ummi sun raba ni da ke yanzu kuma za su ɗauke ni su kai ni amerika hakan bai musu ba wai ba zan zo mu yi sallama ba ummi na gaji ki zo ki ɗauke ni ta fashe da kuka lallashin ta ummi ta fara tare da kalamai masu daɗi tare da kalamai masu daɗi aisha na ki yi haƙuri ki daina ba gani muna waya ba me ya masa me ya ma sa sai kin wani zo mun yi sallama yau kwana biyu fa kenan da yin auren ku kuma sai aga kun zo me za a yi tunani ki yi haƙuri ki yi wa ki biyayya wa mijinki ki yi mishi biyayya kamar yadda ya ce sai kun zo ɗin to ki bari kuma ba na so in ƙara jin kin ce kin gaji kin gaji da bauta ko me domin fa ubangiji da kansa ya kira aure da bautansa to idan kin ce kin fara gajiya tun yanzu kina nufin kin fara gajiya da bautan Allah ko me ba na so 'yata kar na ƙara ji kin ji gyaɗa kai tai kamar ummi na ganin ta Tun Zara na tunanin Abid zai mata maganan tafiya har ta daina yanzu kam ta dauka Aisha da Adun ne kawai za su tafi don ko ba abin da ya faɗa mata. Ranar Friday tana zaune a falo domin yanzu takan fito falo ta zauna ko ta gan shi ta gaishe shi baya amsawa fitowa ya cikin shigan kayan Nigerian airport ya yi kyau sosai dubanta ya ɗanyi tashi ki shirya ki fito za mu wani guri kuma kar ki daɗe wannan shine karo na farko da ya taɓa mata magana da sauri ta yi ciki doguwar riga a tamfa ta saka brown mai touch na milik ta yafa milik yalle ta fito baya ɗakin hakan sa ta yi waje cikin mota ta hango shi kofar motan a buɗe kafan shi na waje hakan ya sa a hankali ta karasa ta buɗe gaba ta shiga tana shiga ya tada motar zuwa gidan mami a can suka tadda aisha da adil aisha na sanye cikin pink material ta yi kyau ta yafa gele peach adil kuma black suit sun yi kyau da sauri suka ƙara so da sauri zara ta nufi ƙofar ta nufi gurin da aisha take suna ma juna murmushi runguma juna suka yi aisha ta sa kuka